This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya suna na Murtala Faruk Sanyin na tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da kamfanin man Najeriya na NNPCL ya bayyana karuwar adadin man da kasar ke haƙowa tare da hasashen cewa zai rage tsadar kayan masarufi a ƙasar. manazarta na ganin cewa da saurari na akaba dama shi matsalar najeriya ba wai rashin kuɗi ba ne ba ya ake amfani da kuɗin shi kan shi tasirin da talaka zai gani ga ribar gwamnati ya danganta da mai gwamnati ta yi ma talakawa shin 'yan najeriya za su gani a ƙasa akan wannan ne muke fatan za ku kira can anjima idan mun buɗe layukanmu domin bayyana ra'ayi lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya za kuma mu kawo muku shirin yanayi da muhalli to amma kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Siriya ya ce Isra'ila ta kai hare-hare ta sama akalla guda biyu a yammacin unguwar birnin Damascus da kuma ɗaya daga cikin yankunan babban birnin ƙasar yau Alhamis ɗin nan, inda suka kashe akalla mutum sha biyar tare da raunata wasu sha shida. kamfanin dillancin labaran sana ya ce har-haren da aka kai ta sama a unguwar mazi a damascus da bayan garin kudisaya arewa maso yammacin babban birnin kasar sun ritsa da wasu gine-gine biyu wani wakilin kamfanin dillancin labarai na ap da ke wurin a mazi ya ce ginin mai hawa biyar ya lalace bayan da makami mai linzami ya ritsa da shi ginin rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai harin kan wuraren kayayyaki da cibiyoyin bayar da umarni na kungiyar mayaka masu da'awar jihadi a siriya sannan ta lalata cibiyar bayar da umarnin kungiyar ta'addancin da kuma mayakanta har-harin da aka kai ta sama damascus da kuma kusa da wajen birnin na zuwa ne jim kaɗan kafin alilar jani mai ba da shawara ga jagoran addinin iran ali kameni aka shirya zai gana da babban zai gana a babban birnin kasar Siriya tare da wakilan bangaren Falasɗinawa a ofishin jakadancin Iran da ke mazi. Hukumar zartarwa ta tarayyar Turai a yau Alhamis nan ta ci tare dandalin sada zumunta na Meta dala miliyan 840.24 kan yadda take take dokoki da ke amfanar kasuwar Facebook. ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar wanda wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da ita tun da farko. Hukumar zartarwar tarayyar Turai ta ce tare kamfanin Meta saboda keta dokokin EU ta hanyar ɗaura keɓantattun tallace-tallace ta intanet a kasuwar Facebook zuwa dandalin sada zumunta na Facebook nata da kuma rashin adalci wajen sanya yanayin kasuwanci ga sauran masu ba da keɓantattun tallace-tallace na intanet ji hukumar ta tarayyar turai kamfanin meta ya ce zai ɗaukaka kara kan hukuncin amma yanzu haka zai aiwatar da shi da kuma aiki cikin sauri da kuma ƙaddamar da mafitar da ta dace wacce za ta magance abubuwan da aka yi nuni da su. matakin na hukumar tarayyar turai na zuwa ne shekaru biyu bayan da ta zargi babban kamfanin fasaha na amurka da ba da wani keɓantaccen tallace-tallace a kasuwar facebook wata fa'ida ta rashin adalci ta hanyar haɗa ayyukan biyu tare yayin da ake ci gaba da gwabza fada a gaza da labanin a yau alhamis kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human right watch ta fitar da wani rahoto inda take zargin isra'ila da aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka akan bil'adama rahoton ya ce jami'an isra'ila waɗanda ke ta raba mutane da matsugunansu da sauyawa fararen hula matsuguni suna aikata laifin yaƙi na tilasta ficewa sannan matakin ya yi kama da yunkurin kawar da wata kabila a yankin da falasina ba za su iya komawa ba rahoton ya ce kungiyar human uh, human rights watch ta gano cewa tilastawa mutane barin matsugunansu ya zama ruwan dare kuma shaidu sun nuna cewa ya kasance cikin tsari kuma wani bangare na manufofin kasar irin wannan ayyuka kuma suna zama laifukan cin zarafin bil'adama labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin rasha ta bayar da rahoton cewa ta kama wani ƙauye a gabashin ukraine a ranar alhamis yayin da dakarunta ke kara tunkarar garin kurahob ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin sun kama ƙauyen a bazaniska a yankin donetsk garin yana da yawan mutane da suka kai kusan dubu ashirin kafin a fara yaƙi a dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito har ila yau rasha ta ba da rahoton lalata filayen jiragen saman ukraine da cibiyoyin makamashi tare da harbo jirage marasa matuka 78 kamar yadda kamfanin dillancin labaran rasha ya rawaito Rundunar sojan Ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuka 21 daga cikin 59 da Rasha ta harbo cikin harin da aka kai mata cikin dare. ta da biyoyi ta zanta da su sun bayyana shakku kan matakin da china ta ɗauka a baya-bayan nan don cire harajin kayayyaki daga ƙasashe mafiya ci baya masu hudar jakadanci da beijing da suka hada da 33 daga afirka a wata mai zuwa shugaban kasar china shi jinping ya sanar da hakan a taron 2024 na taron kolin haɗin kan china da afirka da aka gudanar a birnin beijing a farkon watan satumba manazarta na ganin wani ƙoƙari ne na faɗaɗa tasirin ƙasar china da afirka ba tare da kawo wani ci gaba ba. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanninmu. Kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL ya bayyana cewa an sami karin adadin ɗanyen man da ƙasar ke haƙowa daga ganga miliyan 1.400 zuwa miliyan 1.800 tare kuma da ikirarin cewa hakan zai sauƙaƙe hauhawar farashin kayayyaki da kuma ɗaga darajar kuɗin ƙasar na naira. To sai dai masana na ganin cewa sai fa idan gwamnati ta yi amfani da wannan ci gaba kamar yadda ya kamata ne kawai al'umma za su ji sauƙi a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke ci gaba da kokawa kan tsananin tsadar kayan masarufi. wakiliyar mu abuja halima abdurrauf ta kuma na da karin bayani Wannan ƙari a yawan gangar ɗanyen mai da mahukuntan kamfanin NNPCL suka bayyana sun ƙara a kan yawan wanda ake haƙowa da birasa nasaba da wani tsari mai suna War Room a Turance da NNPCL ɗin ta ƙaddamar don tsare-tsare da sa ido a kan al'amuran da suka shafi haƙowa da fitar da ɗanyen mai a watan Yunin shekarar nan kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban sashen saka hannun jarin kamfanin NNPCL ɗin injiniya Balawunti. Mun samu ƙari da ya wuce ganga mai fetur 400 alal misali kika ɗauki lissafi wannan gangan mai 400 da ake samu a kowace rana in kika ɗauki kwana 30 a cikin wata ɗaya za ki ga cewa a kowane wata muna samun karin man fetur da ya kai ganga miliyan goma sha biyu a bisa ga farashin da mai yake a duniya in kika ɗauki misali dala 80 idan kika tara yawan wannan ƙari da aka samu ana samun karin kuɗaɗen shiga makasa da kuma dukkan wanda suke wannan ma'aikata da ya kai ma akalla dala miliyan 900 960 fiye da haka a an kika hada ma da wasu kudaden da muke samu ta gurin iskan gas kudin ya fi haka wannan kudi ne wanda da ba ma samun shi amma yau muka same shi ya zama kari babban abin da wannan zai yi shine zai taimaka karawa gwamnati kudaden shiga wannan abubuwan shine muke kyautata zaton zai samo babban ci gaba a tattalin arzikin kasa ya taimaka gurin rage dukkan wahalan da muke ciki yau a can shekarun baya dai ana hako mai sama da ganga miliyan biyu kafin bayyanar matsalar tsaro rashin samun masu saka hannun jari da yawa da satar danyen mai kamar yadda za ku ji karin bayani a bakin shugaban kamfanin NNPCL Malam Mele Kyari. Shekaru da suka shuɗe an taɓa yin ganga miliyan biyu har da dubu ɗari biyar amma abubuwa suka tabarbare shekaru goma sha biyar da suka wuce ana ta samun matsaloli na rashin sa jari da kuma rashin tsoro har ya kai iyaka kamar wannan shekarar jun har kai kasa har ya kai bai wuce ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ba sai muka hanga cewa idan aka saki wannan halin aka kai ranar da za a ce abubuwa sun taɓarɓar ne mana kuma ba za mu samu wani nasara ba shi sa muka tashi muka tada wani sabon yaki na farko a tabbatar cewa an gano bakin zaren tsaro da kuma masu yin aiki kowa ya koma ya je aikin shi da sauransu to aka samu wannan haɗin kai kuma Allah da ikon shi yau muka tashi daga inda aka sani na June yau muna cikin ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kuma muna kyakkyawan shiri da zato cewa nan zuwa Disamba za mu cika zuwa ganga miliyan biyu. A wani bangare kuma wata mazauniyar birnin tarayya Abuja Fa'iza Nasir ta ce. To a gaskiya wannan al'amari al'amari ya yi kyau sosai in ka duba yanayin tsadar mai wanda ya yi affectin ɗin abubuwa musamman abinci don na mannan ake amfani gurin safaran abinci zuwa gari-gari da sauransu to a gaskiya wannan al'amari da ya faru eh, za a samu sauki sai dai kwararre a fannin nazarin tattalin arzikin man fetur kuma malami a jami'ar nile da ke abuja dakta ahmad adamu ya ce karuwan adadin gangan ɗanyen man fetur da najeriya take samarwa a gasar rana da kuma shi ma iskar gas da ake samarwa ya karu su wannan na nufin cewa gwamnati za ta samu kuɗin shiga kuma abin da gwamnati ke samu a hanya haraji zai karu wanda kuɗin shiga na gwamnati ya karu ya rage madai gwamnati me za ta da kuɗin kuma wannan karuwan ya zo a daidai lokacin da shi man fetur ya yi sama tunda kowane ganga ɗaya ana saida shi fiye da dala saba'in dama shi matsalar najeriya ba wai rashin kuɗi ba ne ba ya ake amfani da kuɗin shi kan shi tasirin da talaka zai gani ga ribar gwamnati ya danganta da mai gwamnati ta yi ma talakawa shin 'yan najeriya za su gani a ƙasa an sace da gwamnatin tarayya ce za ta ibadawa kuma ta hanyar me za su aiwatar da wannan rarar kuɗi da aka samu a baya bayan nan ne kungiyar dalalaman man fetur mai zaman kanta ta najeriya wato ipman ta cimma yarjejeniyar samun tataccen mai kai tsaye daga matatar man dangote da ke birnin Legas bayan shafe dan lokaci ana kwanga gaba baya baya ga cewa al'ummar kasar sun shiga wani yanayin matsi sakamakon kari akan farashin litar mai halima abdulra'uf murya amurka daga daga Abuja, Najeriya. To da Halima Abdulra'uf kuma kamar yadda muka yi matashiya wannan ne maudu'inmu na yau inda muke so ku kira ku bayyana ra'ayi. To kuna sashen wato kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu je ga buɗe layukan tarho bari mu saurari shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na da Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai taɓo batun taron babban zauren kasashen duniya kan al'amuran sauyi yanayi wato COP29 sai kuma irin rawar da ƙungiyoyin rajin kare muhalli suke takawa wajen shawo kan matsalolin kwararowar hamada a kasashen Afirka na yankin yamma da Sahel. Sunana Aisha Mu'azu. yayin da masu ruwa da tsaki daga sassan duniya suke ganawa a wajen babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya wanda tuni yakan kama a ranar 11 ga watan nuwamban bana a azerbaijan kwamishinan muhalli da al'amuran sauyin yanayi a jihar kano nasiru sulaibaru wanda ya halarci taron ya ce taron ya mai da hankali ne bana a kan yadda za a tanadi kudaden da aka yi alkawarin samarwa da zimmar taimakawa kasashe masu tasowa don shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su. abin da na fi gani bambanci tsakanin wannan taro na bana da kuma na bara a fahimta ta kamar an samu ci gaba kwarai da gaske saboda bara an yi magana akan wannan lalacewar yanayi da kuma yadda za a taimaki kasashen da watakila aka fi lalata musu yanayi irin su najeriya yadda za a samu kudade da za a tallafa musu don su kula da matsaloli wanda wannan sauyin yanayi ya jawo musu a bana ana kokarin ya za a tattara kudin domin a tabbatar da cewa sun amfana abu na gaba da ya fi ɗaukar hankali na shine yadda ake ta maganganu musamman na yadda zaɓe na amurka ya kasance domin wannan zaɓen zai iya jawo sauye-sauye da dama a cikin wannan taro da ake yi a kan maganar sauyin yanayi na duniya ga baki daya saboda rawar da ita amurka take takawa wurin tallafawa wannan taro da kuma ta yadda take ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe da ake sa ran wancan kuɗaɗe da ake magana na lalata yanayi a ƙasashe masu tasowa za su fito a matsayinta na ƙasa wadda take ɗaya daga cikin manya-manyan masu lalata yanayi to kamar yadda aka sani shi sabon shugaban kasa da aka zaba a saboda halinsa da aka sani ta yadda ya yi wa wato rikon tsakainar kashi da wannan tsari na sauyin yanayi ana sa ran cewar a wannan karan ma ba zai ba shi mahimmanci ba don haka amurka ba dole ba ne ta ba da wannan kuɗi da ya kamata ta bayar domin a taimaki ƙasashe masu tasowa saboda lalata musu yanayi da aka yi ƙasashe masu masu tasowa irin su najeriya magana ta gaskiya za su iya fuskantar kalubale kwarai da gaske saboda kudaden da ake magana su kasashe da suka fi ba da gudunmawa wurin lalacewar yanayi za su bayar ita amurka tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashen to duba da irin halinsa da aka sani shi shugaba trump ana zaton cewar ba zai dawo ya ci gaba da ba da wannan kudade ba matsalar saurin yanayi a kasashen afirka yana da nasaba da ƙauracewar matasa zuwa kasashen yamma don neman sauƙin rayuwa lamarin da ke tattare da ƙalubale da dama la'akari da cewa a bana ƙasar nijar kamar wasu kasashen afirka a yankin yamma da sahel da dama inda a 'yan shekarun bayan na ake fama da ƙarancin ruwan sama sun fuskanci ambaliyar ruwa da ta yi ta'adin gaske da aka jima ba a ga irinsa ba bayan saukan ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya yi sanadiyar asarar rayuka albarkatun gona dabbobi da muhalli wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya haɗa mana rubutu akan yunkurin da wata ƙungiya take yi a nijar don rage matsalar kwararowar hamada wannan shi yasa wata kungiya mai suna mbr dan saga jihar maradi soma aikin wata iya kura faɗakar da jama'a game da tattalin itacen a cikin gonakai da zai dawo da yanayi da zai rage tsananin zafi tare da yaƙi da gurgusuwar hamada kungiyar ta shahara a wannan aikin kamar da shugaban kungiyar ta mbr dan saga jihar maradi ali neno ya yi wa mahalarta taron faɗakarwa garin bazaga cikin gundumar birnin kwanne ƙarin bayani mu ne mazauna karkara da kanmu muka kawo tsari proje ya dawo da gwamnati aka samu aka cin wannan gurin tunda Allah ya bamu wannan ilimin mun samu wannan dama dan mu ba mu girka kungiya dan mu je mu dawo ma yan uwan mazauna karkara na cikin kasar Nijar da kewaye to shi ya kawo dalilin da yasa muka girka wannan kungiya muka ci to duk mai so za mu je mu dawo mashi cikin ilimin da Allah ya ba mu dan mu samu mu jawo hankalin yawan mazauna karkara yadda ake tattalin ice yadda ake kula da shi ba tare da an matsa mu kowa ba kuma a dawo da tafarkin dajin kamar yadda ya kamata dan a samu a ci amfani da shi to wannan kungiya yau sun ce muku ta je nesa kwarai tunda wanga projen ma kaɗai da ya gayyato mu gari 157 wanda muka yi wannan aikin kuma ya samu ya ci nasara shi ya kawo ya yake kara garuruwa bayan wannan ga proje proje da dama cikin ƙasar Niger mun samu mun yi aiki mun yi ƙetare da dama mun yi shi benin mun yi shi burkina mun yi shi nigeria mun yi shi senegal mun yi shi mali dukkan mun tai mun dawo mai uwan mazauna karkara kenan shi yasa yau muka ce to su ma a kirawo wakilan garuruwa mu ba su bayani mahakunta su ba mu goyon baya a gaya musu su dawo mu dan a samu a cimmu nasara kuma ku mu gurin da muke so dan a samu a tattara itatuwa a cikin wanga a yanki ita ma madam hadiza habu habibu da ke wakiltar ma'aikatar gandun daji a wurin wannan yekuwar ta kara bayani game da husar tattalin itace da wannan kungiyar. kungiyar ta mbr da ke samun tallafi daga dob ke yi ta hanyar sassaben zamani a can da hwarin ana yin hwama da ruwa utu wannan a ita plantation na itace to ice in ka ɗauko shi ka zo ka kashi ka dasa ga wuri misali kaman ka tilasta mishi ne ya rayu a cikin watakila ba inda ya so ba to sai aka lura wasu itacen ko ana ba su kulawa ba sa kai labari sai aka huto da wannan tunanin sa'an nan ta iccen da ya huto don ra'ayin kan kan shi cikin gona ana tabbata cewa wurin nan ya gamsu da shi ne shi yasa ya hutu kenan in aka kama mishi ice kamar yaro ne kulawa yake su in aka kama mishi sannu a hankali za ya tashi shi wanga sassaben zamani da ake yi ana yin shi ne saboda abubuwa da dama amu fannin gandun daji da muka ɗauka lokaci ya kama na ana kwama da iska mai karfi ana kwama da ruwa in suka zo su gabce kasa da dai sauransu to an lura cewa rayuwa da mi ya ka haka nan karancin itace ne saboda mutane wani yanayin rayuwa ya sa an dogara ga daji aladole sai an sari ice shine za a ci shine za a sha babu wani abin da ake iya yi shi ma wakilin kungiyar DOB da ke kama ma mazamna karkara akan wannan aikin yana cewa sai fa kowa ya kama idan ana son cimma manufa wannan aikin dan raya yanayi da dawowa da rayuwa a yankunan da suka mutu sanadiyar canjin yanayi ga Aminu Nasiru da obe ba zaga ce kowa san muhimmancin shi da na za ka ganin mutane suna ta kashe ice ba su ganin suka ice na sarkin daji na alhali kai mai gona kai na adda icen ka kenan bai kamata a ce sai ka jira wanda aiki ya mishi yawa ya zaka shi kare maka ice yanzu misali komai na kusan gari 30 da wani ba akwai to amma a ce sarkin daji guda akwai garin ga shin shi na da shi ta jema shi ta mazoji shi ta koreyawa duk ɗaya rana kuma ana nan gaban na ɗaya rana kenan in ku yan gari kun ma to abu zai so sauki insha Allah ta'ala su waɗanga bakin da mun kira su dama kan ta ne su ma manoma na kamar ku abin da yasa mun ka jawo su saboda hira tsakanin manomi da manomi ta tahiya daidai yanzu yan takarda suna kwatanta muku ba ganiya mai manoma na kamar ku haka sun ka fara kadan kadan gashi yanzu kuna gani ko ina kiran su ake to kuma muna fatan wata rana a ce kuna ka taya a kira ku wani waje ku zo ku karanta mutane yadda ake amma abin bai yi sai kun yarda lalle aikin ku ne kuma sai kun yarda itace na kuna kamar yadda haci suke na tun da yanzu mutum bai yarda a zo gonar shi a kama haci an shi amma wai an ka yana sa ice sai ce a'a ai ice na tana nan itace na kowa na kuma dole sai kowa ya kama in ana son a samu ciwo kan abun sake dai dawowa da itatuwa a wuraren da ba su a can baya zai sa a ƙara kawo gudunmuwa domin yaƙi da illoli da canjin yanayi ya haifar da ma raya wuraren kiwo da noma da mazamna karkara suka dogara da su ainun. nasa bangaren kuma umar ɗanladi dahiru Darekta kungiyar African Desertification Control Initiative wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar kare kwararowar hamada a jihar Kano ya ce matsalar kwararowar hamada tana da girma sosai kuma ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin magance wannan matsalar. Kwararowar hamada tana ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli na muhalli da ake fama da su a Najeriya da kasashenmu na Afirka. Kasashenmu za ka ga kasar noma, kasar kiwo duk wannan matsala ta kwararowar hamada ta mamaye su ta saka mutanenmu ba su da wani takamaiman abin yi a waɗannan wurare da suke noma suke samun abinci suke kiwo ake samun al'amura na rayuwa. A matsala ba karama ba ce gaskiya kuma daɗa ƙaruwa take yi taɓarɓarewar ƙasar noma, sare bishiyoyi da shauransu suna da asasa wannan matsala da ake fama da ita ta kwararowar hamada. sai a biyo mu bashi a cikin shirin mu na makon gobe idan ne duka ya amince. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da Haruna Mamman Bako da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu ake cewa mu haɗu a shiri na gaba. Ta gaida Aisha Mu'azu, masu saurare lokaci yayi da za mu layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi kamar yadda muka ce dangane da ikirarin da kamfanin man fetur na Najeriya na NNPCL ya yi cewa samun ƙarin adadin ɗanyen man da ƙasar ke haƙowa zai sauƙaƙe hauhawar farashin kayayyaki da kuma ƙara wato ɗaukaka darajar kuɗin ƙasar na naira. lambar da za a kira za mu tuna ita ce wato biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai an fara saka alamar alamar karawa tarawa kenan plus kenan da kuma daya. to muna da mai kiran mu a na farko daga Kaduna. Wa ke magana daga Kaduna? Wa ke magana daga Kaduna? Alhaji Musa Garo ke magana daga Kaduna. To madala Alhaji Musa Garo a bayyana mana ra'ayi kan maudu'in da muka ambata. Wallahi sai dai garin nema dai maudu'in da ya dan mana. to muna magana akan ikirarin da kamfanin wato mai na najeriya na nnpcl ya yi na cewa karin hako mai da najeriya ta yana wai zai rage a tsadar kayayyaki da kuma daga darajar kudin kasar eh to ai da muka gane malam murtala idan muka ɗauki wannan batutuwa da ita gwamnati take yi na wannan magana in da za a ce yau ita kasa Najeriya za a samu sauƙin abubuwa ɗin bangaren man fetur ɗin duk da wayannan abubuwan ba za ka same su ba kuma kaga duk wayannan da ake fama duk abin da talakawa suke fama To ina ga layin naka watakila ya sami tangarɗa sai a sake gwadawa kamar yadda muka faɗa. Ah, ina ga muna da mai kira na gaba wake kan layi. To bari mu shi ma dai ina ga kamin ya samu zuwa kamar yadda muke tunatar da masu sauraron mu cewa za mu yi wato muna magana ne akan abin da ok to bari mu ji wake kan layi a wake kan layi. Bello Alhassan ne daga Kaltun Gombe. To to menene ra'ayinka? Hello. Hello salamu alaikum. Na'am. A'a ra'ayin anan na ce ba? Eh. Batun tsadan mai dutsa da mai da ake cewa an kara don saboda a samu tattalin arziki yawan karin ba ba mu ga karin ba muna ganin kari amma ba mu ga tattalin arzikin yana karuwa ba kullum mutane a talaushe za ka ga kowa yana ta ina ga baka fahimci ina ga baka fahimci abin da ake nufi ba ana nufin ta sami kari ga man da take haƙowa amma dai bari mu je ga mai kiran mu na gaba daga nasarawa wake kalayi daga nasarawa To alhamdulillah alhamdulillah kuna tare da Garba Sale ne likitan rediyo daga nan karamar hukumar Domin jihar Nasarawa. Na'am. a gaskiya wannan labari da muka ji ya yi mana daɗi mu musamman mu talakawa. Da aka ba da bayanin cewa za a samu sauki ta wajen bangaren ƙarin samun mm, gangan mai da aka samu a Najeriya. To wannan abun farin ciki ne da zai kawo kuma hauhawan da mu naira mu za ta samu daraja. Kaga kenan ya zama mu talakawa wannan abun farin ciki ne kuma muna jinjinawa kuma muna fata wannan yunkurin da aka yi Allah Ubangiji ya sa ya dore domin madalla. bari mu je Gombe a dawa muke tada a Gombe Assalamu alaikum natijan arziki Allah ka yi albarka to amin summa amin wake kan layi kana tare da malam magaji a local government committee Nigeria syndicate district na'am menene ra'ayi wannan maudu'in da ake na maganar mai Allah sa dole ya tabbatar da aljiya Najeriya mun nan. To madalla to muna godiya. hankali. To madalla bari mu je jihar Filato. Mawake kallaye a Filato. Muna Filato. Barka ka dai. Wake kallaye a Filato. A Buhari ne daga Kwakwan Filato State. To madalla Buhari a menene ra'ayinka? To ra'ayina alhamdulillah kamar yadda an faɗa cewa an samu karin haka mai na Najeriya don saboda a samu sokin al'amari a Najeriya to Allah ya sa dai ba girin girin ba ta yi mai. To amin sun amin a bari mu gire daukar kiraye-kirayen namu a babban birnin tarayya Abuja. Wa muke tare da shi a Abuja? Assalamu alaikum dan uwa barka da kokari da fata wani lahiya. Barka ka dai dan uwa. wallahi na ji daɗin farin ciki da samun ku suna na Usman dan da anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To madalla Usmanu menene gudunmuwarka? gaskiya na ji maudu'i kuma Allah saka da alkhairi ni na ji daɗi da murna da farin ciki Allah ubangiji ya ɗora kan haka Allah kuma ya ƙara kawo mana sauƙi da sassaucin kayan masarufi kamar yadda na sun faɗa To madalla Usmanu dan Fulani a saboda karancin lokaci muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka kira da ma waɗanda suka yi kokarin kira ba su samu ba. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala kamfanin dillancin labaran kasar Siriya ya ce Isra'ila ta kai hare-hare ta sama akalla guda biyu a yammacin unguwar birnin Damascus da kuma ɗaya daga cikin yankunan babban birnin ƙasar a yau Alhamis dinnan nan. inda suka kashe akalla mutum sha biyar tare da raunata wasu sha shida kamfanin dillancin labaran sana ya ce har-haren da aka kai ta sama a unguwar mazi a damascus da bayan garin kudisaya a arewa maso yammacin babban birnin kasar sun ritsa da wasu gine-gine biyu to hafiz bari mu taka ma birki saboda lokaci da wannan ne kuma muka zo karshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a je mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma baba yakubu makeri da ya shirya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Nelson ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.